Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau talata tara ga watan Nuwambar na 2021. A cikin shirin za cewa ministocin cikin gida da na ilimi da kuma na ma'adinai sun isa a maraɗi inda suka kasance tare da iyayen yara 27 da suka rasa rayukansu jiya a cikin wata gobara da ta rutsa da makarantarsu. su. sama da iyalai 250 ne na bani bango suka bar mahallansu inda suka koma cikin gundumar abala domin gudun hare-haren masu dauke da makamai muna tare da karin bayani a cikin rahoton wato na musamman kan kyauta rayuwar ya mata na yau talata muna dauke da batun sarrafa albasa zuwa waɗansu abubuwa da mata masu aiki a wannan fanni ke yi. Yi aka gudanar da jana'izar yara 27 da suka rasu cikin gobarar da ta afku a makarantar AFN ta Maradi. An yi jana'izar ne tare da halartar ministan cikin gida, ministan ilimi da kuma ministan ma'adinai. Minista Alkashi Alhada ya ce sun zo Maradi ne domin mika ta'aziyar shugaban ƙasa ga al'ummar Maradi. ministan ya yi amfani da wannan dama wajen bayyana dalilan haramta yin dakunan karatu na zana a makarantun wato na renon yara da kuma rufe mahakar ma'adinai zinari ta dan isa a hirar shi da muhammad mamman Ina so da sunan shugaban ƙasa in isar da sakon ta'aziyya ga al'ummar Maradi ga iyalan mamatan haka kuma da bayyana matakin shugaban ƙasa na kawo ƙarshen makarantun zana musamman ma a game da abin da ya shafi makarantun renon yara kuma niyar za a zurfafa ta sosai. Wannan tashin hankali na jan hankulan mu na ɗaukar matakan gaggawa domin kawo ƙarshen azuzuwan zana baki ɗaya. A dan isa masu neman zinariya 'yan Nijar biyar ne suka mutu har ma da 'yan Najeriya goma sha uku nan ma cikin yanayin tashin hankali na rubtawar kasa cikin yankin inda neman zinare yake gudana ba bisa doka ba kuma yake ɗaukar hankali sosai. Wannan ya tura hukumomi ɗaukar matakin rufe wurin domin kaucewa asarar rayuka kuma a nan gaba. ministan cikin gidan da sunan gwamnati ya ba da kudade miliyan ashirin wato ga iyayen yaran da suka rasu ko suka jikata a cikin gubarar da ta afku a makarantar tasu. bayan kun tambanar da wasu mutane dauke da makamai suka yi wa 'yan sa kai na bani bango a ranar talatar da ta gabata tare da haddasa mutuwar matasa 69 da suka hada da magajin gari al'ummomin wannan yankin sun kaura inda suka koma wajen abala wakilinmu idrisa gero ya jiyo ra'ayin wasu daga cikinsu Rashin kwanciyar hankali nan ya sa muka gudu. Suna zuwa su kashe mu na mutane, su tattara dabbobin mu su tafi da su. Muka ga abin ya fi karfin mu sai muka zo nan a bala. Da muka zo tirnazan muka sabka. Kowane ya samu gidan da aka karɓe shi. Kuma gajin gari sun zo sun gan mu suka tambaye mu abin da ya faru. Muka ba su bayani suka kawo mana taimako hatsi kilo ɗari shinkafa kilo ɗari suka ce taimako ne da gwamnati ya ce a kawo mana. Gwamnati Kandir. Ya girbi don tare. Kwana na da ke na a garin Abala. Na ga masu motoci na zowa Mutanen garin sun watse. Na rasa kaka zan yi iso nan ga. Yara na na can na bar su. Ban san ta kaka za su zo gare ni ba. Sai dai Allah. Wallahi hankalin mu dai ya tashi. Muka rasa kaka za mu yi. Sai muka watse. Babu mai gida na Bare ya je ya kawo mini yara na. Ni kuma bani iya zuwa. Komai abban kawo ba. Sai dan bido na na wanke ido da yaro na da ke goye. Likitoci sun zo shekaran jiya sun yi ma yaran da ba su da lafiya allura. Wanda ke dan lafiyan an ce su tai farmasi. Koi farmasi ido. a sakamakon isowar mazauna bani bango a yankin na abala a ran juma'ar da biya ga watan nuwambar hukumomin yankin sun fara duba hanyoyin kawo musu agaji sulai lati magashin garin karamar hukumar karkarar abala ya yi karin bayani kan taimakon da aka kawo wa iyalai 258 a hirashi da idrisa gero garuruwa kama aboyok shinagodar dai falanzida e, eh, kizamu maci tamaci tawinas da miyal tanan da muka samu muka doka magidanci 258 bayan su kuma akwai waɗanda sun ka zo kai kama adadin mai gida 243 har gwamnati ta kawo tallafi eh, abinci kamar shinkafa kusan ton 24 da, eh, da wani abu Haci hatsi ma ton 24 shi ma da 'yan kai da mai kamar kimanin litar dubu da ɗari da goma sha biyar ina ji kamar duka mai gidan kai cikin ɗari biyu da arba'in da uku nan ko ne zai samun sako hudu na shinkafa kila ashirin da biyar biyar zai samun sakon hatsi mai nauyin kilo ɗari zai samun kuma litar biyar na mai muka je muka ga apba waɗanda da sauran tanti mu samu abinda aka taimaka ma wa'annan mutanen Shugaban ƙasa Mohamed Bazoum ya kai ziyara a Bani Bango inda matasa 69 ciki har da magajin garin suka rasa rayukansu a cikin wani kwantan bauna da mutane ɗauki da makamai suka kai musu. Shugaban kwamitin da ke kula da fafutuka wato don maido da zaman lafiya da haɗin kai a jihar Tilibiri ya yaba da wannan ziyara sai dai kuma ya ce jawabi shi kadai ba zai isa ba. Amadu Haruna Maiga ya yi wa Rafika a Tahir ƙarin bayani. Shugaban ƙasa ya ce ya kamata mutane su ba da yardar amana ga gwamnati ganin zarumtakar da ke gare shi ba kowane shugaban ƙasa ba ne zai tafi wurin da aka aiwata irin wannan ta'asar yanzu jawaban da ake ta yi kowace rana ya kamata a gani a ƙasa. a gwaji aiwatawar ingantatta an har zuwa yanzu halayen cimma gurin da aka sa gaba dubaru da sauransu ba su biya sakamakon da ake jira ba to a kawo sauyin ga tsarin kawai abu ne da ya ɗau lokaci tun shekara 2017 an ba da yarda ga jami'an tsaro kuma ababuwan sun kasa kyautatuwa to kowane ya sani mutuwar 'yan wannan namu 69 ba zai sa mana ƙasa a gwiwa ba shugaban ƙasa ya sanya duk abin da ya waje ba domin maido zaman lafiya don ko kundin mulkin ƙasa ya tilasta haka tsaron ƙasa wajabtar da ta karkata ne ga gwamnati bayan da hukumomin libi suka dakatar da aikin shigilar 'yanci rani na tsawon shekara daya tsakanin libi da niger an sake kaddamar da wannan shiri inda a cikin daren hudu zuwa biyar ga watan nuwambar aka iso da masu neman mafaka su 172 a yamai jean sebastien grosse kakakin hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ya yi ƙarin bayani kan sake tafiyar da wannan shiri Wani jirgi dauke da masu neman mafaka su 172 daga Libya ya sauka ya mai. Sauka ce mai muhimmanci domin yana nuna sake komawa da jigilar jin kai tun daga Libya bayan shekara guda da dakatarwa bisa umarnin hukumomin Libya. ICR tana godiya ga hukumomin Libya game da wannan sake koma jigilar jin kai. Haka kuma da yaba siyasar karbar baki ba tare da kasala ba na hukumomin Niger. Wannan kuma duk da matsalolin tsaro da na kiwon lafiya tare da cutar COVID-19 ba su rufe iyakokinsu ba tun a shekara ta 2017 hukumomin Nijar tare da HCR sun kafa wani tsari gaggawa tsarin da ke kula da karbar waɗannan al'ummomi masu rauni sosai domin ɗaukar nauyinsu ta fuskar kiwon lafiya har ma da na jama'a wani tsari ne bayan ɗaukar nauyi an tabbatar da shi na da manufar sake tsugunar da waɗannan mutane masu rauni sosai cikin ƙasashen da za su karɓe su inda za su sake gina kansu. Euh, A wannan mako duniya na shagulgulan wato harkokin kasuwanci tare da mai da hankali ga sake zaburar da sha'anin tattalin arziki bayan lokacin zaman gida da aka fuskanta sanadiyar annobar corona. A Nijar batun kasuwanci na ta samun wurin zama wajen ɗaliban jami'a da ma na sauran makarantu. kun hakan na iya zama wata mafita ga matsalolin matasa. Mamman Aminu shugaban kungiyar wato Tous Ensemble pour une Education de Qualité au Niger ya yi wa Olivier Asugbavi karin bayani. Kowane matashi yana mai da hankali ne kawai kan makaranta, su je hal jami'a ko mahiya da hakan, ba tare da kasancewa masu amfani ba a kasuwar aiki. Wannan ne ya kamu da shekara zuwa shekara, muna fuskantar rashin aiki a kasar Nijar. Amma in mun nuna fasalin ɗaukar darussan koyar da kasuwanci wa yara tun suna ƙanana, hakan zai amfane mu. Dan me yasa muke yin shi a ƙungiyar ATEC? To kamar mafita ta biyu ce ga matasa da rayuwar aikinsu. Hakan na nufin bayan horon da aka basu a makaranta, ko da gwamnati ko wata kungiya mai zaman kanta ba ta samu ta ɗauke su aiki ba za su san abin da za su iya yi hakan zai samu kai ga abin da ake kira aikin kai wato auto emploi kenan matasa za su yi wa kansu aiki ne dan shi yake da mahimmanci a koyar da kasuwanci a cikin makarantu sama da ƙauyukan noma 130 daga cikin 140 da ke gundumar balle yara a jihar tilibiri sun sami gibi na amfanin gona a bana domin tallafawa al'umma hukumomin gargajiya sun buƙaci gwamnatin Nijar ta dafawa yankin domin suma ayyukan noman rani ba tare da bata lokaci ba. Sarkin kanton ɗin gazar Alassan Albade ya yi wa Hassan Mumuni ƙarin haske. Domin tallafawa tambayar daraktan gidan gona na gunduma akwai buƙatar gaugawa kai tsaye ta kawo taimakawa. Ko da ruwan koramunmu ba su cika ba, muna da sa'ar samun isassun ruwan ƙarƙashin ƙasa da za su ba mu damar yin aikin noman rani da zai rage muna wahala. saboda daman a nan yankin ta tagazar ba wai kan noman damana ba ne kaɗai al'umma ke dogara har kulliyomin muna sa dogarar mu ne akan aikin noman rani kamar su dankali rogo da muke nomawa sosai da wannan ne muke zuriyar kaiwa ga inganta bukatunmu ba tare da mun kasara ba da sunan al'ummar gundumar ballai yara muna kawo goyon bayanmu ga wannan tambayar samun bukatar cikin gaugawa saboda a samu a so soma wannan noman ranin ba da jimawa ba. a fagen wasanni mai koyar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafa mena ta ƙasar nijar jean-michel kabali ya nemi afuwa daga masu goyon bayan kungiyar mena da ma al'ummar Nijar baki daya dangane da mugun kayan da kungiyar ta sha a gaban 'yan wasan kasar Algeria. Ya yi bayanin ne a yayin wani taron manema labarai da ya kira a cibiyar hukumar kwallon kafar Nijar fenifut ya kuma yi amfani da wannan dama wajen gabatar da jerin sunayen 'yan wasan da za su taka leda a ranakun 12 da 16 ga watan Nuwambar da Burkina Faso da kuma Djibouti a hilin kwallon kafa na sita da General Seni Kunce da ke Yamai. Jean-Michel Cavalli ya ce gurin Niger a game da wannan wasanni guda biyu na ƙarshe su ne ƙasar ta samu zuwa wato gasar cin kofin duniya na 2022 a ƙasar Qatar. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Albasa ita ce aka fi nomawa a harkar ayyukan noma rani a Nijar. Wasu alkaluman babbar cibiyar masu ayyukan noma a Nijar sun nuna cewa ton biyar ne na albasa aka nomawa a shekara. Domin kiyayewa da albasar ƙungiyoyin mata sun bulo da fasahohi da dama na sarrafa ta. Shugabar haɗaɗɗiyar ƙungiyoyin mata na masu ayyukan albasa ta yi ƙarin bayani akan abubuwan da ake samarwa daga albasa. madam mustapha mariyatu garba ta yi wa rukayyatu abdulrahman ƙarin bayani uwar gidan Mustapha Mariyatu shin wace irin sarrafawa kuke ma albasa? Akwai abubuwa da yawa da ake iya yi da albasa. Ana iya yanka ta ƙanana ƙanana. Akwai garinta. Shine ƙanana ƙananan yankan da za a shanya. In aka daka sai a ɗebe garin. To tsakin da ke saura shine muke kira lesa. Akwai garin albasa. Ana sarrafa ta don ta zama kayan ɗanɗano. Akwai haɗe-haɗen da muke yi da albasa wanda albasar ce muke gamawa da wasu yazuzzuka don maye gurbin magi. Kenan shine maginmu na ainihi. A cikin sarrafe-sarrafen da kuke ma albasa wanne yi kasuwa? To a kasuwa dai a halin yanzu hada-hadan da muke yi da yazuzzukan da albasa shine aka fi bukata kuma da gabon albasa saboda gabanmu muna yin shi ne da albasar da aka yanka kanana kanana aka shanya ta ta bushe ita ce muke yin gabu da ita ba bayan albasar ba da ake ɗebewa don ayar ba shi bane mu muke yin gabonmu da shi. So nawa kuke yin wannan sarrafe-sarrafen? Muna samar da kayayyakinmu ne a wata, musamman in lokacin albasar ne, sanda farashinta ya sauka. Wannan lokacin muke amfani da shi wajen sarrafa kayayyakinmu. Mu muna komai a galgajiyance ne, muna gayi tare da mata. Akwai matan da ke aiki ko da yaushe tare da mu, suna sarrafa muna kayayyaki, muna biyan su ne ga kowane sakon albasar da suka sarrafa. Ta hakan kuma suna samun abin biyan bukatunsu da na iyalinsu. Shin jama'a sun yaba da kayan naku? To godiya muke ga Allah don ana ganin kayayyakinmu ta hanyar kasar mu ta Nijar. Musamman ta ɓangaren albasar da muke sarrafawa don ta zama kayan ɗanɗano. Mun samu tukuci da yawa saboda hakan. Don har yanzu akwai ƙasashen da basu san da ana iya sarrafa albasar ba don ta zama kayan ɗanɗano. Ko a kasar Nijar ma akwai waɗanda basu sani ba. Shi wannan kayan ɗanɗanon kwamfutur yaya ne ake iya amfani da shi? To kayan ɗanɗano ana iya ce shi ne tare da buredi ko kuma kana iya nemo shinkafa in baka da buƙatar miya. Musamman wa yara yana kiyaye su da kamuwa da ciwon haƙura kuma tana tallafa musu cikin ginin jikinsu saboda a ciki muna sa lemun tsami don kiyaye abun ɗanɗanon. Ta haka ana iya ajiyar shi tsawon shekara biyu ko da babu firji. madalla masu saurari karshen shirin labarin kenan na maricen yau zan da hadiza hassan siddiku da kiran labarai da halshen zabarmanci a yi saurari lahiya Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.